بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى iga gada babun fi tarimin zul min littafin alhaqul mubin fi ahadithi rasul amin sallallahu alaihi wasallam na gaya dufiya su gobe gutai cewa babun fi mai zul babu dana na wugwaya haramu boya binakun tina babu na lawi ga wacce za binakun kun ɗayin wani shari'a kanan gai haramu ejimila rauce haramu gai mamnu ina kana zandoro na mai lotun haramu na ke hukuncin ga da laifitiwo etun haramu jin zalonawo su kusi bai kyashi ne an abi hurairata radiyallahu an أن رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم قال ila العقوق يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلآه من الشاة القرناء رواه مسلم abu huraira so cube bai yiwu ga mugatu shi soko sallallahu alaihi wasallam ga lato addunnal hukuka ila aliha yawmal qiyama akika ya ubata ya akiri ya zai riga wa akina je ga gi etie bina kona ya ga ake yaji laya yau malakiya mai fugbaro da yabe na a ga sabi ji zai wacce bi na kuna gwa haƙƙi bewon ayu annabi ga ji shari'a fa wuce ya tiya ke go hatta ka li jal'ahi har shatul jal'a nan gina de gurana Ki kisa su gazan da gadon bo gani mina shatil karnai nan gina ibe guru ina mun je guru mun je guru wani je guru na <laughs> na je guru na dambo o je rauni so ko ga shari'a je a ta nan gina ji da hankali ana kiwa ga cin zawon bo hatta kafiri na luwana na musulmi na gada haki wana a ga hakiya kafiri goyi wacin ruwa aljanna ngalai ne haki da nude da sure ngamula tuba haki za ayu layu eno buena ayu layu haki igwe da wani da mutunci gi hadisin na yin imam muslim yo an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله يجي أمره قال المسلم زنه مسلمين gai من سلم المسلمون من لسانه زي مسلم جافو بيقوم egin tarwina afo begin tarwin wọn lọ́wọ́ nya wọn lọ́wọ́ zun gamanata wọn lọ́wọ́ jinlangwa wọn lọ́wọ́ ganzanya waye da yi a caga ya gu wọn lagun tsaza bai goya wal muhajiru zane mai yi al muhajiru na gai man hajjara ma na halawa anu zandoro na kpeya bai na soko na wuni hadisa al-buhari bai muslimi zanna ga muhajiru almajiri wangiwa da wani kin da sahaba nabi muhammadu jikela daga babu makaulo madina a fiya bai to kafirinci da ba dai to musulunci lona hajji jira daga dana na zade da jefe ji mallaka a shiga biya lotun da jake ba ba ba dai almajiri <laughs> almuhajir sana fiya bai to sakwaji nan wajuya ebe da ude tungurulu ebe na kin tasiri emide tasiri efude tasiri aga eji edede mi ebu sai so kwa bu ta ce wato aba jire aga eji fu ebu wa de tasiri yo babun fi ta'zimi hurmatul muslimin babu dana ne ji bayani tin cin wala ya furmaye musulmi jona wato al zandoro na gai musulmina so عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga masalul mu'mini na fi tawaddihim wale kwatanciyar musulmi shiye wale kwatanciyar mu'mini shiye fi tawaddihim e babu yana idiya da shi nan wata rahumihim bi ya gudu shi na idiya nan wata atufihim bi tosai na idiya da shi ne wuyi masalul jasadi wuyi kwatankwacin na kakwace zawangi izashta ka mini odo na bagun do cige wata mini ya e bagun bagun jo ta da alahu sa'iru jasad sa'iru jasad bagun bagun na ji kenan na kan kwace na kenan egwe tawon amma na kan kwace na kenan ya e wagi yon a sai e wasan sama biki yon bi sahari beleji wal huma bi wal huma ke ga ba ta ga di gaban doci mini na kan kwace wani wale ga na kan kwace na kena e a wasu sun e yawa dalili yare Allah ba na shi kena wato ajaji giyo to e waga musulmi da lafi kan doro ne mai ga de sata cin ya wani ya lawan ya laga ya hunde bayani mu ya fe bautan wani ga fi gi wadai ba ya wadai ba foma ya e gi zaba ci watsu ya e gi e gi watsu mai mafi wai oji musulmi wangiya ji musulmi wangiya egbe ya dabi a ya gi wai amfani ta zai ya gane wani no da egbe yi dai a gaba da duba kawo ma wawa ga wadai wa saba wa ibana mafi mafi wai galu da mini haki na shi musulunci ga yi tuya da shi na allahu akbar ne wugwayen yon ito alfurma doji igba fabiya ya giyo bu fari igba ya biya yi dau ba na ga gai wugwayen ni bu yi musulunci allahu akbar hadisi imam muslim عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man la yarhamu nas la yarhamu Allah azza wa jal rawahu al-bukhari wa muslim jarir yage abdullah ya tsoci be bayu yuga wati su ku sallallahu alaihi wasallam ga man la yarhamu nasa zando regun ya zawan gijana la yarhamu Allah azza wa jal tsoci na mun shobe zanke ne ai da yagun kuti be kyaci ne gogo ya wago da yagun ya zawan gijana حديث البخاري بمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم ضعيف والسقيم والقبيل وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول فليطول ما شاء rawahul bukhari wa muslim abu huraira wugan ga tuyi ku sallallahu alaihi wasallam gan kidi idza salla ahadukum linnas zanduru naga biji zawangiji sallana wa filiman ya zawangiji masallacin falyukhaffif ji sauki da sallawa galuwa katon agan kpalo roku ya agan kpalo sude da agan kpalo ma edo feta ya agan kpalo ma ga uji bayan da ci ba fa inna fihim da'if mini zai je ji sallah zama wa bodana adde za gbogun shi fita can abu na je giki ne wani pa ma wasa kim adde ba tantacci fita ciyan zai ji ke zama wa bai ji sallah na wal kabir adde zai ja kukuna ke zuma wabo bogo ngala yi ga wakarai ga gan paloma jun be sauki ya wa idha a ahadukum li nafsihi amma zandoro abbe ga waji salla bawugina waji nafila igidiyan eshiyan wato gbawogi ya tita cinwe nga ili nafsi yau dan doro abbe ga sallah ya tita ci una falyutawil ma sha un lo pe da bo gorogodo na abba una awa ni lagi gbaro fe gba qur'anu wagi minti gbon o tati rukubu minti gbon o sujeda wagi wagi anabi muhammadu lo na fi le sallallahu alaihi wasallam wọn gba suratul bakara raka ni o ali murana raka ba ce annisa raka ta ce alma'ida raka ni ce allahu akbar amma mun shi zawon gizo mai bayi din na jare ba bakara da sura ne to man ji magana ga ji sauki mai yiri ya kendo na nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam to wai ke dai bukata sura kice annabi muhammadu ya gbadan sallah jibo ebo be galli mai fuye wọn gan kpalo ma wani ga tuyo da kici ke da abu mai hadisi bai ga sura kaza na bai gba su babu wani gba ayaji shita raka guba yana su babu amma wani jana yana ji mun kwasa na obi ga ede na yiwuwa na wadagwa sun wadda ha ọtọ ha wata harke yayi na yi suna ta amma mun ji gawo da ake kara na janabe banan amma zai ke zuman murana to sallai ba sa shaji ni jare cile labe masalaci re ga ke bi aka to masalaci be mu hmm, dan ji imani abe to sallai to salla da kyar inda ce bai lati sura ga ke ga kwalo na ga bai ciwa masalaci na ga ga hujja su ne ta wake ce haliya zahiri kici ke zuman bu na ta sura na janabi muhammadu ya gbana na ji lawo ka lawa kara yin biya yare ma obi oloji giyan olugba so san otu wọn ngo tege imani de gide gi wajo fe biyo a ce otu be gurgudu na waje na edda na imani ge be na be ji damuwa ba sura na na be gbore ngai wa ga ibayi no ebo ebele ga na ga palo mu ebe ebele ga ya ga kwalo ma ebe na anabi otu na ga yi jin be sauki na ga nga eji gị ha nga eji nwanne nne ji gawa ji ụjọ na zan da shiga shi da sallah a ji sallah su mu wurare <laughs> mi pa ibe ji sallah zuru ka yi simi na wadani yanga tete zin je flawaro eh, ala zai ji fiya ji gune wani lokutan a na shi ba ga bai diploma soji ake ba gin da ji sallah zuru da na yala zuru jin masalacin ci <laughs> ce lomi na amma ma a ba ta <laughs> e ci tsananiya e kwalo da sallah <laughs> e kama haku ne za dore ge da bukata gullo mai dogiye na sallah zuru mun cin yajin fai fara bai yi ne tun zo ne ya zano shi hadiya buga ce cewa ga yara jiye mi kai na za lokwa kai so wa cin za wani jili babu fi sitri aurat musulmin babu da na na yawugwayen yakan

daga ba abu hurairah to cube bayi wuga ga tuiso ku sallallahu alaihi wasallam ga la yasturu abdun abdan fi duniya abdun uji a dia uji na ganye kan aibu yeyu ijabona ato la yasturu abdun abdan fi duniya a de wuji na laika aigbuyan wuji ndoci ijabuna illa satarahullahu yawmal qiyama sai to ci ganye ka aibu musu fa kiyama le zai be to aibu so galba da wangi jawoma ebona de zai zo aibu na re nun pe ci ga zai fukara na wai da zanna Allahu akbar mun dai ga waje ga ne zai ga dokuna waje da aibu tacin zawon gizo soca yin fiye buyi jotoko iwanan e gai ma na to gafara ba su ku fabe mi biwa na su kwaye kan yi bumi gada wani gafara wa daga kiwo ya kan wuro rai ga su ku fabe mi kiwo ya su kwaye fiye bumi su kuma gai fiye wani a da zale min ka ma le ajiyar zaba wani tubana يتصدينا هو نجا wana ga ufayin wani Allah akbar su ko fa bin an abi hurairata أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بناله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم آذاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري ومسلم idan ya wugwa gan iri layin kan aibuwe musulmina ife na ya gan lobuna ga hadisin na sai umar abu raira so cube bai yiwu ga ga uti annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin allah da bagin da cube ba nabi muhammadu liyani kad shariba khamran e ba bagin na e a ci a gufin a ci dinwa ci lakaru bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqal annabi fegan ga idribuhu yudin bulala bulala gukin annabi muhammadu fai dinge finci jo bulala shi ba ngu fai diya amma zamanin sayidu na umari ngu da gukin shi ni ebe na yage finci bi a gagan kin na musulmi ji fai lakunlo a ti fai da gukin wuce yi gwa kafiri na daga na da sun za kin do ci je yage fin ga ya lada so ndo cha musulunci goni amma yage fin na weya wuce ga ilawun illa wuce wa shaurayin sahaba ji man kwayin sahaba ji zai yi shaura faganin abdurrahman ya giya aufu da ba ma zaki wuce kwanan gato iga haddi ya fin la daga shi ba zamani a nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam zamani abubakar ina iga wula da adnal adnal hududa haddi na shi su magami ne haddi na ji so ko ga hajji zai titu laifin doci da wani ga ya haddi ya kaza fiyo za ga zagaye gin ci ko ya ci daci adiwi bulala wuki shi ni ke inda suratun nuru ji bayani wuna bogo yi la adi ya yi la daga shi bo ya bulufe bulufe na lajin su mana ngole za adin bulala shi ba na bai za adin shi ni na za a wani gbangan <laughs> ya shi ni tungala man shiga hukunci guba ba na izo shi lotun wabi wi abe ke wale ga kai sannan ibu lala shi ba kuma kyare ya diya shi ba su ma yi wula da gugin shi ne te yi ya yadiya sai na umaru ibn taimiyya ga ya ji na izo shale ga gwayi na wangi ko shi ba ko shi ne amma saliude shi ba tsayin ma ya bele ga kai shi ba kuma dare e wale kin do bulala doku na gama wona kan to ala ge ficin nabi ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga yuji haddi ga idribu qala abu huraira sahaba mun cikuna go hadisin nabi ne ga ga fa minna daribu bi yadi idza idata chibu naji fe dunya be gwachi gbashi na wa daribu bi nali idza mafi we dala na nabi ga yawuna da Allah ci fe ladan wa daribu bi thawbi ya zai fita ci abu e wo gwaji nga fe ladan nga fe lawo falamman sarafa kala ba'd alqawm idana a fake tunna lugwana kala ba'd alqawm min ya abu do ci fe gan a gabe ege fincin ne ya ga ahzaqallah so kwawo sun zuye qal annabi dai waga wuce ga kulu haka za e gaggagan na ma e gan na gwa na tiya mi sun sashi ya jona ya ba zun yi sun kiwo ma la inu alai shaitan e ga ya shaitan zuma tuye ya tiwo mare e bune ya ga daidai ga tizawa ngoce ga tun da daga shaitan ya waga ezulo zai sun naga ci kiwo ya ga ji faru ya tun zai sun ga wafin ma shaitan ya wawu ji yo ga la nabi ga ga la wuce ya shaitan ya tiwo mare wannan shaitan zai ja sun zai na ga waye waga zai sun zai ino zai ba ina ta ti hadisi ne lawe yo iga bazun yesu ya doji ma iga bu para pe doji ma wannan ga za sun zai ai bula ke filia hadisin na mai wuwa ga ila yake ai budoji e ba zun yesu ya musulmi a dai ba ba wuyu e tun doron wata ti ubo na wotso ye manci ye giwo ga ji boji sapa fe nan wo mo fe ba du fe ga hadaka allah wa yin zagi wa hadaki allah o mo fe nan fe ji na siya ji bulala undi ga gogo gama watsu kwa dan undi ga gogo gama kin da na nabi muhammadu ganan sallallahu alaihi wa sallam. amma ga tobo tun da na wani lona fe bukpara tiwu fe ba zunye sun yi fe gaga sakpa da tiwu musamman zage shi amma ci na bela marin ne kuma dami ne yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga age guna yan zage shi sarawai na e ga sakpa e ga dede na je tiya mi abu lo ba ba shi lo ba ga shi na babu mulatofatil yatim babu na bazaye tiyan ebuda gani be kungi ada ga ga kungi na bolo bolo da bolo bu gayi babu ma qur'anu ga fa ammal yatima fala takhar wa amma sahila fala tanhar ada ga ga kungi na ga sun tete aki ubo mare ga gwa sun azike kungi mare ga tiubi na kumare galugwa wa ta ya fiye gobe mare gama la yawo kungi kama ma ga lu maza ma e bona wala maza o nga tiya ma za guke ma o we ya e wode mai ma ma ba ta jiki ha zo o daga ba sa le gi sa da zima ya kungi o kafi lo e bona na nga ye gi ndoro na baba wa jajeli umala jibali gana e kungi a cha ga gi na ya E kungi giwe nza giwe wula ji baliga kungi giwe amma baba ga ji o ma ji baliga ni e yi ga kungi musulunci ba na wa ga tu tun wala ji baliga waje kungi musulunci ba ji fahimta ko e kungi ya daba wani lokacin nan na ya dabba ga tu na kafa daba dabba da da udokun dabba ga nu ga tu wa je kunge amma da wangi ga tu e wannan da la lan nawo bogo to su za lan nawo yo na dun sai din la mara je ba sai na ta ce musulmi je wannan nauyi nan na sashi je na ce da yi na wallahi tallahi e gindo ce alita kai ci je liya su ga cin na bu e wannan na ga sai la do ni fifi da ce she na ya na je lana wo wagga ma ga wala ne wayo ngala ga yi woji ga ajiye kungi lokaci na waga ci mona e bona gigi be fifin sura ba lejina pata katwa e na ta aje zana e go onda buna na nga ya fasara kungi da ni na wana go ta annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad so ci bai bayu yiwu ga ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci so ku sallallahu alaihi wasallam ga ga ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza mi wa kafilul yatim gani bai zai dan kungiye ne fil janna hakaza an yayi fi min aljanna bu wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawawul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji ishara gani bai ya goyi na yi ga asaba ba na ga ya gwana to cinciko na walwusta gani bai ya gwata shi annabi fai lagwaguma ba na sahabu ji wafan raja bai na huma dana wanda mi fe ji ishara mi fe ga wuya bai waje ga kikiya ne wale da gadaya egwata can gani bai na so cin-cin ciko da ne a ci gaga kikiya mi da wani gani bai zai na kungiye ne ya dai son ba waje alijanna e wannan ga egwa na ji ga kiya bai waje a ga kiya bai waje su ku yi arziki ya jijin ya ci ga yadda ya kungi shi o udewa ya lagwafin ya o ji bolo-bolo biya nye gami sun ganye anyị mama ga zan atete aki abu ma ga giya aki ma o udewa ya alagwatowo na aga lugwa ya nama ebe na egbo kungiyar gama la shari'a jin idanarwa da dukiya ke ya ku gaba ya ne wana annabi ga olu yin doce ogwa ebo egi oji bai aje kiyo bara no aje kara ya zama gizi fe da bayan zama to yana gina adiya o tumiya a oji ko gan to bai egi oji alefi na adiya ngalaiwa ga imancin doro uji ajiya yabo zuri uji bai aje bara mai bane musulunci yawa bara عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدهى لها الأغنياء ويترك الفقراء رواه البخاري ومسلم abu huraira to ci bai bayu yiwu ga gaci yusuf sallallahu alaihi wasallam ga sharru ta'am ta'amul walima engici na biye ga engici kpata na nga engici ya walima engici ya walima na musulmi jina yuda alahal agniya kila engicin na caji engici da dio ga wale walima jin shari'a ya daji biyu ji walima yi zawon gi gabi agi ji yawo ji engici zunaka yi zawon gi gabi agi kiyan abi agi zunan kuwa na kaji soya layan finci jitiya eti egbafan yawo ko a'a mi dai wagan ya zawon gizi yangi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina lawi yangi ci dede na ebo kibo yuda'a lahal agniya zai jayi gabi agi giyan gicin na nayi zaba gwaji wa yutrakul fukara a ta talaka jiluwa zi mai dai bukata yan gici yawa limage talaka ngai baga tin fe bayeza ba wa da asirin ci soyi na kuma zo ga samu ci zai ji dai ya mbu, hade bukata wali mawaya ne zamu ci ga wayo to te ga zan do shi hade ji sha ne wa ga talaka yau tuwa sasan bayan gici wangiji aja kuma ne akulo poli be da nan do ci ji ko kí a tó èyí <laughs> <laughs> <laughs> ń ṣan ẹ́ royal suit kó àgá ẹlò kí ṣe na ji na kana jadi gyaji na na ko ya ke ba agbomiya wadda ya ma zuki ji a tsawa bai talaka a a gan a amma da zan ci sake zan ci ko <laughs> eh zan ci da lobe je na kan zan ci ya biya mai mako ya zan ru de kan agbagba hadisi na al-bukhari bai gani be muslimi na gai gurgudu karatun yi mini littafi albarka kwanna bu gurgudu ne ba na social barka don bai ga cimci na sakufa gani bai yi subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa